Sama'ila ta ɗaya Sura ashirin da bakwai Dauda a cikin Filistiyawa Dauda ya yi tunani a ransa ya ce, Wata rana Shawulu zai kashe ni, abu mafi kyau da zan yi shi ne in tsere zuwa ƙasar Filistiyawa, da haka Shawulu zai fid da zuciya ga nemana a ƙasar Isra'ila, a can kuwa zan tsira daga hannunsa. Sai Dauda tare da mutanensa mutum ɗari shida suka tashi suka haye zuwa wurin Akish ɗan Mawok, sarkin Gat, Dauda da mutanensa suka zauna a Gat tare da Akish, kowa ya kasance tare da iyalinsa, Dauda kuwa yana tare da matansa biyu, Ahinowam daga Yezireyel da Abigiyel matan Nabal da ya mutu daga Karmel. Da shawul ya sami labari cewa Dauda ya gudu zuwa Gat, bai ƙara fita nemansa ba, sai Dauda ya ce wa Akish. in na sami tagomashi a gabanka, ka ba ni wani wuri cikin biranenka in zauna a can, don me bawanka zai kasance tare da kai a gidan sarauta? A ranar Akish ya ba shi Ziklak, wanda tun da take ta sarkin Yahuda, Dauda ya zauna a yankin Filistiyawa shekara ɗaya da wata huɗu. Dauda da mutanensa suka haura, suka yaƙi Geshurawa, da Girziyawa, da Amalekawa, Waɗannan su ne mazaunan ƙasar a dā, tun daga Shur har zuwa ƙasar Masar, duk lokacin da ya yaƙi wani wuri, ba ya barin namiji ko mace da rai, amma sai ya kwashe tumaki da shanu da jakuna da raƙuma da riguna sa'an nan ya koma wurin Akish. Idan Akish ya ce, Ina ka kai hari a yau? Sai Dauda ya ce, Na kai hari a Negeb ta Yahuda, ko Negeb ta Yerameyel, ko Negeb ta Keniyawa, bai bar a kawo namiji ko mace da rai a Gat ba, gama yana tunani za su ba da sanarwa a kanmu su ce, Ga abin da dauda ya yi, haka ya yi ta yi dukkan rayuwarsa a ƙasar Filistiyawa. Akish ya amince da Dauda sosai, har ya ce wa kansa, Ga shi ya mai da kansa abin ƙi ga mutanensa Isra'ilawa, zai zama bawana har abada.